yanzu dare ne na asabar sha uku ga watan rabi'in thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da biyu ga watan januware shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasar na talatin da biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-husayn radiyallahu anhu sanata ihda wa sittin hijriya wallafan usman bin muhammad al-khamis Allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi a karatunmu da ya gabata mun shiga fasli na biyu da wannan fasli zai haskaka mana rayuwa da khalifanci na na umar ɗan khattab allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda da irin ƙoƙari da himma da gudunmawa da ya bayar wajen haɓaka wannan amana da manzan allah ya bar musu da irin yadda suka tsayo wajen ganin addinin allah shi ke gaba duk wani addinin da ya zama ba na allah ba kuma suka kayar da shi Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda idan mun karanta waɗannan abubuwa ba mun karanta ne kawai mu ci mu more ba mu ji labarai na cewa an yi kaza an yi gwagwarmaya iri kaza wannan ya zama mana ibratul li'ulul alibab a lokaci ɗaya sanin waɗannan abubuwan da suka faru to fa muna rushe addini da aƙidan shi'anci ne kuma muna rushe addini da aƙidan khawarijanci da mutazilanci da jahamiyanci da duk wata kafarar aƙida da aka kawo ta takura ma da awar manzan Allah to wannan yana ragargaza su ne Allah ka saka mala albani ɗauko wannan a irin wannan lokaci ya sa littafi ga waɗannan samarin da ke ƙaunan annabi billahi al'adun baiwa ne daga Allah kawai ka kasa gane malam albani wai shi kaɗai ne malami mai hangen nesa shi kaɗai ne malami mai ilimi shi kaɗai ne malami da ke ƙaunin cigaban al'umma a lokacin da ya sa hikiba a lokacin ya ɗauko kitabu shari'a na ajuri ya sa a lokacin ya sa hamawiya ya sa kitabu sira ya ɗauko sharhu suna na bagawi ya ɗauko muqaddimu saihu muslim ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un billahi alazim inda kasan da aka san darajar malamai ne to ba za a bar malam albani haka ba ina gaya maku. inda kasan da aka san darajar aqida ne inda kasan da aka san martaban annabi ne inda kasan da aka san mutuncin aqidan annabawa malamin nan ya sa irin waɗannan littattafai saboda kare manufan annabi kai ba shi ba har mu da yake nashi na tare da shi billahi lai sai mun amfana amma ya lalasaf ko ka faɗa ka nanata kai ye kuwa kai shela muryanka duk inda ka kai Allah ba wanda zai saware ka laqad asma'ta launa da ya tahayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakta biha la da'at walakin anta tanfahu fi ramadi ina ma kai co. waɗanda kake mashelan da suna da kunnin ji da sun fahimci magana da kake faɗi da wuta ka tasa kana horawa da ka ta kama balbal amma sai dai kana horawa ne a jikin toka allah shi kiyaye a karatunmu da ya gabata malam ya fara mana shimfiɗa da sharin fage na shiga gadan-gadan wannan abin da ya faru a zamanin khalifancin saidina umar a inda za ku ji shin gaskiya ne abin da shi ake ce maku bayan rasuwan annabi wannan lokacin ya zauna shuru wai ba abin da ya faru sai lokacin da ali ya karba to gaskiya ne kokariya suke yi sannan da suke cewa koma da an ce an yi khalifanci to ba abin da aka yi sai zalunci an fahimci wannan saboda su idan aka zo aka ware aka ce ga surustum sun ware a gefe ga su sa'ad bin abi waqqas a gefe a kadisiya shi'a kuna tare da su waye za su daga hannu ce su rustum domin su a wajensu wannan gayyen da sayyidina umar ya tura to ba abin da suka je suka yi a farisa sai zalunci shi sa duk inda shi'a suke suna mara makatare baya ne a ko'ina suke duk inda shi'a suke suna bayan zubar da jini ne inda jinin musulmi za a zubar duk inda shi'a suke suna bayan inda za a waye gari dukiyar musulmi ta salwanta ne mutuncin shi da kiman shi da duwan haƙƙi na shi shi sa ba za su so su ji irin waɗannan abubuwan da ke faruwa ba kaddar sayyidina umar tun da ya fara khalifanci ba abin da ya yi sai sojojin nan da ya tura aka gwabza da su a kadisiyya aka yi gwagwarmayan da aka kafa kasan musulunci wannan yankin da suke musulunci gaba ɗaya sai na umar ne sanadiyyar musuluncinsu shi yasa in ma suna sallah su yi domin allah in ko ba su yi wallahi su bari don kansu umaru sai an ɗauka mashan ibadansa an baka suna so ko ba sa so allah maɗaukin sarki ya samu dace kamar yadda bayani ya gabata mun lula cikin al'amarin da ya fara kadisiya ko? muna jin bayanai dalla-dalla a inda muka ji cewa sun sheƙa sun je sun shige babban birnin ƙasarsu sun jagir sun rufe da sahabbai suka taso suka hango ƙasrul malik fadin sarki kisra an shafe shi da fenti fari kar sai suka kabbara baki ɗaya suka ce haza ma wa'adallahu wa rasulu za mu ji ayin da Allah madaukin sarki masa alkawari amma ku kun san annabi ya yi alkawarin za a ci su da yaƙi sanda aka je haka handak ana cikin haka wannan gwalolo domin a tsare garin madina daga farmakin sojojin taron dangi sai ga kudiya wani mummulallen dutse ya bayyana wanda ya zama kaman gada kenan da sojojin in sun zo za su taka kawai sai su faɗo garin madina sabai suke dabarar duniyan nan su fasa dutsen nan wallahi al'adim ya gagare su suka tafi suka zo su gaya manzan Allah ga abin da muka gani a lokaci ɗaya munafakai da yahudawa madina suna masu gwalo suna ce masu innan nasa qad jama'u lakum fakhshuhu nabi yana zaune a gaya mashi sai ya cafi diga ya naɗa hannun riga ya taso ya kalli wannan falalan dutsen da ya zama gada ya sama da diga ya saukan mai nauyi dutse ya tsagi annabi ya ƙara sama da diga ya saka mai nauyi dutse ya watsi ya ƙara sama da diga ya saka mai nauyi dutse sai yi niƙe kaman gari duk dukan farko da annabi ya sai wuta ya tashi sai ce an nuna mammanci kisra da yaƙi an nuna mammanci kaisar da yaƙi an nuna mammanci makaukis da yaƙi duk a zamanin sai da na'umar aka karye wuyan waɗannan gwamnatocin annabi bai ce an ci ba ya ce mun ci ko bai nan annabi na cikin gwamnatin omar kuma ba zuwa yake kwanta a rumfa yana waya yana zanga-zanga ta iso ina ba da shi ake yi don ko faɗan badar da uhu da tare da kai ne ya zo ba kallo shi kai ba shi ka fadan in ya zo da ganin shugabanmu ga hauwan gwarzo kafin rai gudu suka yi tun bai kawo ba a kama sa'ad ala nahar shirs ila ayyamin min safa sun riga sun tare kuma tsallake kafin a tsallaka can ganuwan garin yake sun yi kaka gida akwai teku tsakaninsu shine mashigan farisa da yan an tada hatsaniya iran take cewa za ta datse ma keken teku ne da ya fi na lagos sittin. sa'ad bin abi waqas ya tsaya a bakin wannan tekun na tsawon wasu kwanuka har sai da watan safar ya shigo suka kwashe jiragen ruwa gaba ɗaya suka mai da wancan tsallaken waɗanda suka saura kuma suka kona su wannan gaban sai mun zo can gaba za mu karanta wani irin karama allah ya waɗannan bayan don da sa'ad ya ɗauki kabbara ya ja da baya da dokin shi ya danna cikin tekun billahil azim sai ga suna tafiya akan teku kamar suna tafiya akan tiles mun gano wannan da kyau ku ya ce aikin allah za mu wallahi za mu taka teku suka taka suka wuce waɗannan mutanen duniya ba ta taɓa ganin irinsu ba in ka annabawa da manzanni salawatu rabbi wa salamuhu alaihi duk taken da zaka yi masa habbai in baka ce masa na ibban na abdu sun wace ta bukawa ba lillahi lazi baka musu komi ba Allah ya kara masu yarda sun ma'abaru sannan suka ƙetare dujula tekun dujula wa haribat force suka je suka watsatsaka sojojin farisawa mena mada'in a garin mada'in abinda muka ɗan rage muka so mai magana a gaba shine za mu magana a yanzu domin bai kamata mai ce sun je sun ratsa madain kawai an wuce sai mun zo nan da wata biyu ko wata uku a da aka je madain din ya aka yi kuma ku ji wasu sahabai kawai yan shan jini ne a zuwa tsaya kawai sun kosa a buga ne za ku je inda suke tsakaninmu da allah mu haka muke da muke cewa za mu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtansu dole ne marka auna da rayuwanmu ba domin kar mu je lahira mu ga an yi nan haka mu ce ina ce aljanna to mu fa a ce to kudan tsaya dai a'a dole ne sai mun irin nasu ai akwai sauran gyara cin da muna fasawa kuma ba kwanciya muka yi muka miƙe kafa ba mun miƙe muna neman ilimi sannan kowa ya aje ra'ayin shi gefe ba mu da ra'ayi sai abin da Allah da annabi suka faɗa jama'ar annabi mun fahimci wannan Allah ka shige mana gaba da suka watsa farisawa har suka shiga mada'in na hawa hilwan wa kana yazdajrit a haɗe sarki yazdajrit shine kisra na wancan lokacin kada kaddama iyalahu ila hilwan ya kwashe iyalan shi ya kai hilwan wa kharaja huwa wa bima kadaru alaihi min mata Yan uwan shi da duk waɗanda suke tare da shi sun ɗibi kayayyaki iri-iri Wadda halal muslimun madain musulmi suka shiga mada'in wa qatalu kullu man doho duk wanda suka samu a garin nan suka wasa kaifi a wuyin shi wa hatatu bil qasr al abyad suka kewaye qasr al malik white house kenan don annan aka samu sunan kasrul abiyat wani bihi sa'ad sa'ad bin abi waqas ya shiga gidan mai miƙe kafa wattakhadhu iran suka kama yankin da ake kira iran na yanzu a hannunsu dan iran a wancan lokacin ba fa ita ce asimar ba kawai ɗan gari ne iran an gane da turawa ne suka kacaccala duniya suka maida ta falle-falle don masu daɗin haɗiya shine wannan yankin ne yanzu zama iran na a wancan lokacin duka duniyan na wannan yankin aishiya a lokaci ɗaya sai na umar ya lunkume su allah ya ƙara mashi yarda wata hadu iran kisra suka kama iran na kisra musalla ya zama nan ne wajen sallansu wahtatu ala amwal suka kwashe dukiyoyin kisra min zahabin wa aniya wa siya kwanakansu da zinaransu da tufafinsu ta min al-ihsa'i wa adraka al muslimina baglan lokacin da ake wannan kwasan kaya sai musulmi suka haɗu da wani alfadari wa ƙafil ma wanda ya faɗa ruwa fawaje da alihi hilyatu kisra sai su gara kumin wannan alfadari akwai a bayan sarki kisra a kan shi mintajin sannan kuma ga hulan sarauta na kisra walmantaka da kuma bel na sarautansu waddar da silken yaƙi wa zalika kulluhu dukkanin wannan mukallal bil jauhar wanda an mai kawa da kwalliya da jauhari wa wajadu shiya a ya tsola sharhuwa kai sun samu abubuwa da yawa a wannan wajen in an tsaya sharhi bayanin zai tsawo an dai samu kayan sarauta a wannan wajen wa kana da kisra bisatin tuluhu sittuna zira'an kisra yana da wata shimfiɗa tsawon zira'i sittin ne fi 60 zira'an square ne 60 fadin 60 wa kana ala rauda ya yi wajen abisa yanayi ne na kaman wani dan rauda wani dan dausayi kada sauwarar fihi zuhur a gefe ta an mai kwalliya da fulawoyi bil na jauhari ala na zahab a bisa yanayi na wasu 'yan tararruka da ake ɗaura waɗannan fulawai na yaƙutu na zinari fastau haba sa'ad ma ya husu ashabahu homen sa'ad sai ɗibi wannan ya raba ma wasu mutanen shi na musamman wa ba asa bihi ila umar ya aika wannan saƙo zuwa ga Saidina umar faƙaɓa umar umar sai ya karkasa وقسمه بين المسلمين muslimin ya raba musulmi wannan shimfiɗa na علي بن asaba طالب منه abi da aka ɗan yanki wani ɓangare na wannan shimfiɗa aka ba sayyadi ali fa ba a bi 20 alf dirhamin dirhami dubu ɗari ya siyar da shi 20 alf dubu 20 dirhami dubu 20 ya siyar barkuci dirhami ɗari daidai yake da naira dubu ɗari bakwai na najeriya ɗari biyu ba dubu ishirin ba ɗan yanki aka ba to ku riƙe wannan sayid na ali yana cin gwamnatin umar ko bai ciki ya ja kaya ko bai ja ba kun gano wannan da kyau don ɗan shi an da ya maka magana tallar famtar zuwa an fahimci wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ke cewa wa kada kana umar radiyallahu anhu hakika sai na umar Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda yastakhiru ala amr ya kasance yana neman shawara dangane da al'amarin qadisiyya kullu mallaki laqiyahu min di in ya haɗu da mutane sun taso sun fito daga yankin farisa na umar yana bayan gari yana tambayin waya al'amarin mutanenmu da suka je siya ne labari bai samu ba wa ya khuruju min al-madina ila nahiyatil iraq haka yake fita daga madina ya tafi wajen yankin iraki yastanshikul khabar umar neman labari yake abin ya rike mai wuya yana son ya ji me ake ciki babaina bainama huwa zata yawmin min al-ayyam wata na na umar yana nan yana tsaye na mai neman labari iz huwa bi rakibin min man min ba'd wani mutum ne yake tafi tun daga nesa yake hango kawalwe ne shi rigan shi na haske daga nesa fastaqbalahu umar sai na umar ya fuskance shi fastakhbarahu sai nemi ya bashi labarin mai ke faruwa faƙala lahu sai ce ma sayyidina umar fatahallahu alal musulmi na bilkadisiya allah maɗaukin sarki ya buɗe wa musulmi kadisiya sun yi nasara wa mu gana'ima kasira kuma sun samu ganima mai ɗimbin yawan gaske waje ala yuhaddisuhu mutumin yana ba umar labari wa huwa la ya arifa umar bai san umar ba wa umar ma ta hata rahilatihi shi kuma umar yana kasan abin hawan suna tafiya mutumin na sun ya sauri umar na dan tsaya shi yana roƙon shi da Allah ya yake ciki ya ta bashi labari falan maktaraba min almadina yayin da suke dab da shiga garin madina ja'alan nasi na umar bil imara sai mutane suna ma umar jinjina irin na saraki Allah bai barka da zuwa Allah taimake khalifa fa'arafar rajul umar nan mutumin sai gane a a a a da yallaɓe nike tafe faƙala sai ce ya amiral mu'mini kai sarkin mu'mini allah ya tsaya ma halla a alamce ni dai ya baka sanar da ni ko waye kai ba an na khalifa cewa kai khalifa ne faƙala ce la alaika ya akhi ba wani abu kakka damu kai dai ba mu labari kawai dama abin da muka fito nema kenan la haraja alaika ya akhi yace ba matsala ya kai dan uwanmu abin da dai ka ba mu labari to madalla da shi kuma ya amfanar da mu ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malam ya labarta mana waɗannan masail ɗaya bayan ɗaya sai ce ta salsalul a hadasun lati kablal ma'araka nan ne ku? ta salsalul a hadas abubuwan da suke ta biyowa baya daga wannan sai wannan sai wannan tun kafin a kara a kadisiyya ai yadda ma aka yi karan battan ba mai bayani ba yi domin ku ji a hadas waɗanda suka faru kafin ma'arakan ba kawai zuwa aka yi kawai wannan ya zare mu wannan ido ya naushe shi ko ka fara fada ba ba ka suka yi ba mala ya ce ba'asa sa'ad bin abi waqas jama'a jama'atan min as-sadat minhum an-nu'man bin muqarrin wa furat bin hayyan wa hanzala bin rabi' at-tamimi wa tarid bin hajib wal ash'as bin qais wal bin shu'ba wa amr bin ya'ad bin ma'ad yakrib yad'una rustum ila azza sanda aka zo aka yi wannan tsayayyeniya su waɗannan suna tsallake waɗannan suna wannan ƙetare sai saɗin abi waƙas sai ta da waɗannan jagorori masu mutunci ina daga cikin ka'ida duk sanda matsala ya taso muku duk zafin kanku duk bushinku duk damuwanku wallahi ku natsu kaga fushi ba inda zai kai ka shi sa ba kowane gama gari wani don ya ce shi musulmi ne har ka zai taso a ce waje kai in ba sa ka baka haƙura kawai akwai dalili kuma ba komi ake magana ba kuma harka in ta taso ba kowa su yi magana ba kuma in za ka yi magana ka lissafa ta ko yaban annabi ne alfaza zai ce zinal qaula ina hawalta mada muhammadin fa fi kulli mustahilun wa jaizu magana in za ka yi ko yabo ne ka auna dan akwai wallahi abin da ba zai yiwu ba kai hankali kuma akwai abin da zai yiwu da ya taya sai zaɓo waɗannan zaɓaɓɓun kuma waɗanda suke da gogewa da ƙwarewa a rayuwa ya zaɓi nu'uman ɗan muƙarrin in kana karanta harin za ka ji waye shi sai furat ɗan hayyan hanzala ɗan rabe a tamimi a tarit bun hajib ash'as bun qais mugairat bun shu'uba amr bun ma'ad yakrib su je simarustum wa'azi kai anni zo ka musulunta bil hikimati wal mau'izatil hasana faƙala lahum ristum suna zuwa sai ristum ya ce ma a ƙadamakum o'o oh, oh, jiku allah mai kawo ku faƙalu suka ce ji'ina limau'udillahi iyana mun zo ne ƙarƙashin wani alkawari da allah ya yi mana kuma muka yi da shi wa akhadhi biladikum kuma mun zo mu an garinku ne wa sabi nisaikum mu kama matanku a matsayin bursunonin yaƙi wa abna'akum ƴaƴanku su zama bayinmu wa akhadhi amwalikum tarun dukiyanku ya koma mallakanmu hanu ala yaqinin min zalika kuma mu muna da tabbas haka zai faru ku kaddari sojoji dubu ɗari uku mutum dubu talatin ke gaya masu wannan ba ka gane ba a ce mutum ɗari uku mutum ɗaya ke gaya masu wannan ya ce kun gana tara hanyar nan ne zan kwace maka kudin kwace a maryanka <laughs> in tuɓe maka wando in tafi da shi dukan zai masa ka mutum ɗari uku mutum ɗaya zai masu kuma kowa da makami ba wai hannu rabba na ba ne ballantana ce yana tare da igwa dole ji tsoron harbi rustum ya kalle su ta ma sai da wani hanzari ba gudu ba wa kadar a rustum fi manamihi kafin wannan lokaci rustum ya mafarki ka anna malakan mun gane ya ga kamar wani mala'ika na zalamin sama ya sauko daga sama fakhatama ala silahil fursu kullahu sai ya tattara makaman farisawa ya kulli wada fa'ahu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yi miƙa manzan Allah a'a rustum na tsena kallon ikon Allah an miƙa wa manzan Allah kayan faɗinsu ya gaya za a yi da su fadafa'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ila umar sai ga manzan Allah ya ba umar an samu matsala wadda kara saif umar ɗaya daga cikin manyan tarihi mai suna saif ɗan umar ya ce anna rustum tsawala sa'adan fillaƙa lokacin da aka zo ana son a gwabza kadisiya rusumi ta jan kafa bai san a yi faɗin in an shirya kamar za a yi faɗa sai ya ja magana duk za mu ji maganganun da yake ta jawo bai san a yi hatta kana baina khurujihi min mada'in har ya zama daga fitowar rustum daga babban birninsa na mada'in zuwa kadisiya wa multaqahu sa'adan da inda suke kicigar da sa'ad bil qadisiyya arba'atu ashhurin sai da kai wata hudu ana tsaye kawai cirko cirko rustum ya ki yadda yi faɗan. kun gano wannan yanzu rike mutum dubu talatin in ba gwamnati ba wanda zai iya kawai don ka tara wasu 'yan bindigoginka da 'yan alburusanka ka ce burute ya fito a buga kai shi soja baya son harin rashin kunya ba gano wani da ke ku wallahi ba ka iyawa duk mutumin da zai yaki ya kamata ya tanaji abincin shekara hamsin kuma ka tanadi kullum duk minti daya kai lissafin za ku barar da harsashi miliyan daya ka tanaje shi sannan ka tanaji asibitoci da magunguna ka tanaji komi da kake tsammani idan gwamnatin ƙasanku tana da shirin irin wannan ninki ɗari ne to kai sai ka tanaji irin wannan ninki dubu shi ma za ka gwada ne ka gani za ka iya domin yaƙi ba abin da ka tara ba ne abin da ke shigowa ne don a rana ɗaya za a iya kawo hari a jefa bambamai duk wannan su ƙone shisa in baka san shirin abokin adawan ka ba ko Allah ka bi sannu shisa sa an ga karanta me yaƙi sannan ka samu hadisin annabi da ya ce la tatamannu liqa al aduwi kakkui gurin haduwa da makiya was'alullah al afiya zaka sara manzon Allah baka san yaƙi ba kin mutumin da ke cewa Allah kawo yaƙi bai san shi ba yau ina masu cewa ranar da imamu ya hau kan tanka ashe za a hawaye gari ne imamu zai hau kan baro kallon wannan ba kuma kusan wannan waɗanda ake yi ba za a je alkudus alkudus salam alkudus alkudus salam na hmm. shi kyauta za ka ji an san kudus a hannun yahudu ga ogacen a hannun Allah shi kyauta shi ne sai ke cewa kana zalika la'allahu yattajir mai yiwa akwai faduwan gaba da damuwa a zuciyar risto mun gano wannan da kyau ku ma'ala ya ce kullu zalika la'allahu yattajira sa'adan yana yin wannan ne domin ya tunzara sa'ad wa man da waɗanda suke tare da shi la yarji'u don su koma gida kun gano wannan in ya ja kafa ya ja kafa su ga an ƙi karawa an ƙi fitowa an basu a bayan gari abincinsu ya ƙare damuwa ya dame su su koma gida kun ga kare ya huta walaula annal malik ba dan da sarki kisra jalahu ya matsa mai ya fita ba mal taqahu wallahi da bai da sun fada da sa'ad ba sarki ya matsa mai shi fita fita fita fita fita la ya'lamu min musulmi na lahum wa nasrihim alaihim malai ce lamma ya'lam yayin da shi rustum ya san min musulmi na lahum cewa kai jama'a tabbas musulmi za su yi nasara a kansu wa nasrihim alaihim nasara tana hannun musulmi ne su za su yi nasara kan shi ya san haka male ce limara a fi manami don abin da rustum ya gani a baccin shi walima ya tawassimuhu da abin da yake siffanta faruwan shi walima sami aminuhum da wancan maganan da ya ji a bakin sahabbancan can walima inda humin ilmin nujumi da kuma abin da yake tare da shi ne ilimin taurari alladhi da sihhatahu fi nafsihi shi ya san wannan gaskiya ne kuma yaji sun zo sun gaya mai to ka zo yaƙi an kwace makamunka gwafa ce dama kake harbawa kuma an tattali ka to ya ka yi lima lahu min al-mumarasa da kuma irin goge wanda rustum yake da shi lihazal fan na fannin fassarar mafarki walima da na jaishi rustum walamma da na jaishi rustum min sa'ad yayin da rundunar rustum ta matso wajen su sa'ad a habba sa'adun an yattale ala akhbarihim sai sa'ad ya ga kai mutanen can sun yi yawa kuma ya kamata mu san shirinsu mun gano wannan da kyau ku alal jilliya su ya zama ƙararar sarari sun san komi ciki da waje je na bukatan wannan fa ba asa sariya lita'atihi bi rajulin min al-furs sai ɗibo su jarumai sai tura su ya ce su je su samo ɗaya daga cikin sojojin can na farisawa don mu sha labari wa kana fi sariya asadi a cikin waɗannan da aka tura akwai tulaihatul sa'adi al'asadi. allabi kanar da annubuwa wanda a baya da awon annabta sun mata ba sannan ya tuba wata kaddamar haris ma ashabihi haris ya ja waɗannan zuga nashi hatta raja'u da suka je suka ga waɗancan arnan suka ce kai amma zaya a mai da iri gida ya suka dawo ina lamma ba'asa sa'adu sariya yayin da sa ya ƙara tura wata rundunan a bisa jagorancin tolaiha da suka isa su gaba za su yawace suka dawo amma shi tolaiha su yi gaba raka tolaiha aljiyush wasu fufu tulaiha da sai da ya keta cikinsu wata khattal uluf ya ƙetare dubunnai waƙatala jama'a ya kashe jama'ansu da yawa min al'abdal daga cikin jarumansu hatta asarra ahadahu sai da ya kamo ɗaya daga cikinsu waje abihi ya kawo shi wajen sa'ad la yamliku min nafsihi shay'an ya ci mimoyo shi wanda bai iya yin komi aka zo da shi aka zaunar da shi gaban sa'ad aka yi mai treatment tukuna da inda ya jima ka aji shi don a tatsa bayanai fasa alahu sa'adun an alƙawun sai sa'ad ya tambaye shi kai waya labarin mutanen can faji ala yusufu shaja'atu tulaiha ce kai na ga mutum dan bala'i yana son ya ba umar labarin jarantan tulaiha faƙala sa'ad sai sa'ad ya ce da'ana min haza bar wannan mun sani a shi za muka tura shi me yasa aka ba shi chief of army staff yi an sani ne kuna mamaki ai dalilin kenan wa akhbirna an rustum kai ka ba mu labarin rustin muka ce faƙala ya ce huwa fi mi'at alfin wa ishirina alfan akwai zaratan republican guard mutum 120 taba uha misluha kuma akwai irinsu wannan adadin da ke ta da su 240 banda waɗancan bayan kai shi dai al'amarin ulaiha ya gigita shi wa aslamar ar min min a yanta ke ce a shahadu allah ilaha illallah ya musulunta rahimahullahu Allah ya taimake shi haka Allah ka yi wallahi malan Allah maɗaukin sarki ya so maka arziki sai ka sai da ruwa a kwara wallahi lafin in ku Allah maɗaukin sarki ya kai da ƙashin tsaya sai zakara ya kwana kan dami kal'isu fil bai da ya talo hazzama zama, ruwa a bayan raƙumi kishi zai kashe shi walma ufoka zuhuri ha mahamulu wallahi al'azim allah kenan an zo an kamo shi don a tatsi labari sai musulun da kaga labari yanzu jinu zai bada idan muka zo siffanta yadda tsulai ya shiga ya ji abin da ya za ku yi mamaki don fa da ya je cikin dare dinga jin kafa har kilomitan da ya ɗiba yana jin ciki sai an ba da labari ai ba zuwa da gudu ya kama sai sa harbe shi da kibiya daga nesa yi ya je ya shiga hatta tantin da manya-manyan janar-janar suke mitin sai da ya je zauna ya tatsi labaran yadda yakin yake da yadda komi hatta da kudin da ake kashewa na abincinsu sai da ya ji labari duka sai waɗansu sukur-sukur sai aka ji a ah, kamar wannan jin abin nan sai aka ce aje a ciwo ana lekowa sai ya ɗauke doki a bargan da ake ɗaure dawakin manyan janarorin kashe na lieutenant general burutai ya ɗauke shi kawai ya hawo shi nan da naka turo su 'yan kanal-kanal suka biyo shi ai shi ne tun daga cikin sansanin yake kisa da ya taho mutum uku suka biyo shi a kwana a kuce a kan doki da yan masu a jikin shaka don da ya ɗauka ya jefa baya ya jefa wannan kowai gasi bai bai bige biyu na ukun shine wannan da aka kamo ya matse shi a guji suna zuwa jikin wata bishiya nan da nan tolaiha ya kama reshin ya tambul yana juya kawai sai a bayan shi ya daidai a kan dokin shi kawai ya cimimiye shi kawai ya kada dokin gaba yana zuwa ya ba umar labarin ya ba sa'ad labarin abin da ya ji duka ya ce sauran bayanin kuma wanda ya karasa maka tulaihatul asadi mun gano wannan walamma jihar Jaisha, yayin da waɗannan rundunoni guda biyu suke gaba da gaba ba asa ristum ila sa'ad ristum ne ya fara aika ma sa'ad ay yab'atha ilayhi bi rajulin aqil cewa da Allah banda waɗannan da ka turo ka turo man wani mutum cikinku mai hankali bima as'aluhu anhu don ina da abin da zan tambaye shi alimun kuma masani bima as'aluhu anhu wanda ya san abin da zan tambaye shi don yaban ansa kaka turo man kowane shirmi mun gano wannan da kyau ku ta ga ake tsari in magana ya tashi in za ku yi to ku zaɓi wanda yake da kan gado wakilce ko wajen magana in kuka sa shirme ko to zai su muku don ana magana ba fa komi ne aka faɗa sai ka ba da ansa ko ba komi ne sai kai jawabi ba wasu maganganun kasan na banza ne shallake su akwai randa za a maimaita su ka zaɓi waɗanda suke muhimmai ne kawai kai magana kan su kyale sauran sauran wanda kuke tare su ta ƙarshe ke ce komi kan ka zaɓa ai lokaci ake kallo kun gano wannan da ke ku to shine sai yake cewa fa ba asa ilaihi al-mughirah ibn shu'ba sai aika mashi mugira dan shu'ba radiyallahu anhu falamma qadima alaihi ja'ala rustum yaqulu lahu yayin da ya je wajen shi sai rustum yake ce mashi innakum jiranuna bawan Allah ku makotan mu ka ba cin hancin magana wa nuhassinu ilaikum kun san muna kyautata muku wa kuful aza ankum kuma muna kamewa ba mu cutar da ku farju ila biladikum don Allah ku koma garinku wala namna utujjarukum min ad-dukhul ila biladina kuma wallahi ba za mu hana 'yan kasuwanku su rika shiga garinmu su kasuwancinsu ba la yadu wala quwwa wala silah ku gane wallahi ba ku da taimako ba ku da ƙarfi ba ku da makaman da za ku yi fada don mu kai ma ta abiku bawan Allah dan Allah mai zo da ku kai da jin waɗannan maganganun kasan akwai alama na tsoro a ciki ne kawo ku irju'u dan Allah ku koma kala sai ya ce ma na hannu bin raji'in ba za mu koma ba ha fakanu ya hakuna min nablina lokacin da ya zo mugira ya ce mutanen da ke kewaye da rustum sai suka rika tsirewa da dariya irin yadda su ga kibanmu ko ya kuluna suna cewa duk duk yaran sanji ana nuna mu juna wai wannan ne za su yake mu da wannan abu wa shabbahuna bil magazin suka raka kwatanta mu da yan bareyi suna mana izgilanci iri-iri da maganganun banza faƙala lahul mugira mugira ya ce inna kunna ƙauman fi sharrin wa dalala mu mutane ne wanda muke rayuwa cikin sharri muke fagauniya cikin bata fab'asallahu fina nabiyyan Allah ya ji kanmu ya tausaya mana ya aiko mana wani manzo fahadanallahu Allah bihi wa razaqana ala yadayhi Allah ya shiryar da mu ya azurta mu a hannun shi ta hannun shi muka samu duk abin da muka samu na arziki da shirya fakana ma razaqana cikin abin da Allah ya azurta mu habbatun akwai wani tsoro. tambutu bi hadhal balad wacce take tsurowa a wannan gari naku falamma akalnaha yayin da muka samu wannan tsoron muka ci wa ta'amnaha ahalina kuma muka ciyar da iyalanmu qalu sai iyalanmu suka ce la sabara lana anha ba za mu yi hakuri da rayuwa ba sai da wannan tsoron an zido na hadihil art ku kwashe mu ku mai da mu zama wannan garin na akulu min hadihil habba don mu rika cin hatta na akula min hadihil habba don ya zama abincinmu shi ne wannan ɗan tsoro da ke ƙasa faƙalar rustu rustu mai ce in wannan ne manufanku idan na ƙatulukun Allah ya sai mun kashe ku qala sai ce a in da halnal janna gira a ba wani abu wannan ne in kashe mu aljanna za mu shiga wa in qatalnakum in ko kuka yi sagaci muka kashe ku da dakhaltumun nara wata za ku shiga au addaitumul jizya ko kuma mun fi ƙarfinku da Allah ya ce hatta iza ashantumuhum har san da za ku yi ligiligi da su to fashiddul wasa ku nemo igiya ku ɗaɗɗaure don kaya asaran dukiya fa in ma man nan ba'adu ko dai wani ce je ka ba don halinka ba fa in ma fida ko kuma wani a rike shi sai an biya kuɗin fansa hatta ta da a auzaraha har sai sun ce ba sa ƙarawa kun gano wannan da kyau za ku ba da jizya kala gira ce falon ma kala au addaitumul jizya yayin da nace ko ku ba da jizya na haru wa sahu sai suka yi wani gurnani suka yi ihu wajen wa kawo suka ce la sulha na wa bainakum ba sulhu ba sulhu mun yanke daga ba sulhu mun gano wani da ke ku ba za a ƙara sulhu ba to kara ƙara mana kun fahimci wannan da ke ku wa قال له المغيرة mugira yana daga cikin abin da mugira ya gaya ma rustum inna laysa talaban ad-dunya ce kai ko ba duniya muka zo nema anan ba wa inna ma hammuna wa talabuna al-akhirah abin da ta taho da mu neman lahira ne wa kada ba asanallahu ilaina rasulan Allah ya aiko ma annabi ya aiko mana da annabi qala lahu yace inni kad sallattu hadhihi at-ta'ifa ala man lam tadun bidini waɗannan al'umma zan ɗaura su akan al'umman da basu bi wannan addinin da nake so ba fa ana muntakimun bihim minhum ni ne zan ɗauki gabarin murƙushe musu waɗannan al'ummomi da kaina kagar rustum ana gazgata mashi mabarkin shi ma'ana allah ne da kanshi zai dauke gabarin murkushe makiyan wa aji alallahumul ghalaba kuma zan ba su nasara ma damu muƙirri muqarrina bihi muddin suna nan suna tabbatar da addinin jama'an mu bushara ce wallahi azim muddin muka rike addini sai Allah madaukin sarki ya murkushe mana mu kun manta Allah ya ka badar wa yanzu ga shi kuma nu'asa amanatan min wai yaƙi suka zo magin gidi suke yi annabi ya ɗibi dan kankasa haka ya watsa makafiri Allah ce wa maramaita ba kai ne ka isar da tsakon kwamin a idan kafirai ba izramaita lokacin da ka watsa masu wannan tsakon kwamin walakin nan rama sai dai Allah ne ya isar ma kowane kafiri da dutse ɗaya idan shi yana kan gogewa sahabbai na bi da sara haka ya turo mala'iku ya ce musu gashi na ku bi su ɗaya bayan ɗaya in kun je fadribu fawqal a'ana ina ne saman waya nan nan nan ake sara fokal a anaki wadda ribo minhum kula banan kaga aka haka sara nan sai ga abin da za rike kunamin bindigan da shi zalika bi annahum shaqullaha wa rasula shi sa sanda aka zo aka kare yaki matasa suna cewa mu ne da ganima mafi yawa dattawa suna cewa to suwa suka tsara da barbarin yakin ba mu bane mu ne da mafi yawa suka ce kuka tsara suwa suka gabatar da yakin ba mu bane mu za a ba mafi yawa sai aka ce to a jojon manzon Allah sai ya yanke hukunci ana zuwa sai aka tarar sako ya zo daga rabbul izzat wal jalali yas'alunaka anil amfali suna tambayanka ya za a yi da ganima ka ce masa al'amfalu ganiman lillahi wa rasuli na Allah da annabi ne to sai ne ta shiga mutane waje shi ne allah ya ba da labari yadda ma aka yakin mala'iku aka turu shi sa sanda aka ci cimimiyo abbas abbas babban mutum ne mai kiba dogo sai ga abladan mas'ud ya taho da shi ana durkusar da shi gaban annabi ce manzo Allah ba fashe kama nan domin ya ga irin su ibn masu'ud tan tebur guda zai murkushe su ibn mas'ud ya ce ni ne annabi ce ya kuri ba kai bane wannan ɗaurin mala'ikun sama ta uku ne su ne suka ɗaure shi ta mau suka mika maka aisha ɗan yazo zai tsiwa a yakin yazo ya ce musu inni jarul lakum amma falamma tara alfi'atanin na kasa ala akibai da ya ga mala'iku suna saukowa da lemominsu da makamansu haba na kasa ala'aƙe bai sai rike diddigi ya tsere ana a ah, sakat aina ya ce wallahi ni a rama la nan ma ba ku ga abin da na gani ba ne In ni a kafin ai duk yin da nike na sani <laughs> ina tsoron Allah sai sheka ya tsere su kuma sai suka shiga suna ganin abin bulus ne aka kashe saba'in aka ɗaura saba'in hmm. annabi kenan to ma damu muƙirri na bihi muddin suna kan tabbatar da addinin nasara na nan jama'a kun ji dalilin nasarar muku mu rike addinin mu a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa huwa dinin haƙ wannan addinin na shi ne addinin gaskiya la yargabu anhu ahadun illa dal kai rustum duk wanda ya kyamaci wannan addini sai ya kaskanta wala ya'tasim bihi illa az ba wanda zai riko da wannan addini illa azza wallahi sai ya daukaka faqala lahu rustum rustum yace fama huwa kai wannan addini naku ya yake faƙala sai ce amma umuduhu alladhi la yuslihu shay'un minhu illa bihi jigon abin da wannan addinin bai tabbata sai da shi fa shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kashe da babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah annabi muhammad kuma manzan shi wal ikraru bima jaa bihi min indillah ka yadda ka tabbatar da duk abin da annabi ya zo da shi daga Allah gaskiya ne wannan shi ne jigon addinin faƙala rustum ya ce ma ahsanu haza kai wannan addinin naku wannan kalma naku wannan jigon addinin ba abin da ya kai shi kyau wa ayyu shay'in aidan sai kuma me qala sai ce wa ikhrajul ibad min ibadatul ibad ila ibadatillah shine fidda bayi daga bautan bayi yan uwansu zuwa ga bautan Allah qala rustum yace kai wa hasanun aidan wannan ma mai kyau ne wa ayyu shay'in aidan sai kuma me qala sai yace su banu adam kai da duk mutane ƴaƴa ne na adam fahim ikhwatun li'abin wa um uwa ɗaya uba ɗaya ake kakka ɗauka wani wulaƙantacce ne wani kaza ne a duk uwa ɗaya uba ɗaya ne kawai sai ce wa hassanun aida kai wannan ma ya yi kyau sun maƙala rustum rustum ya ce a ra'aita inda halna fi dinikun kana ganin da za mu shiga addinin naku a tarji'una an biladina za ku koma ku banmu da garinmu kala sai ce iwalla iwalla walla muna koma mu barku da garinku sun bila karribo biladakum illa fi tijara a wahaja ba ta za mu ƙara matso garinku in ba kasuwanci ko ta bukata ba kala ce hassanun aida hi that is good wannan ya yi kyau qala sai ce walamma kharaja al-mughira min indihi yayin da gira ya fita daga wajen rustum zakara rustum ru'asa a qauma sai rustum ya tattauna da jagororin mutanen shi fil islam akan kai jama'a wallahi musulunta aya da kari fa anfu min zalika suke watsi da wannan wa abau an yadkhulu fihi suka hau kujeran naqiwa mu musulunta an ki qabbahumullahu wa ahazahum wa qad fa'al tir Allah ya muna nasu ina da ma sun yi haka ina da ma sun yi ba yanda rustun bai yi da su ba da kiyaye kujera mulki illahi lazim kana kan mulki ba bala'in da ba za ta kai ka ba in baka sa tsoron Allah ba yawan haka ne ba sai in ce to ku bani minti biyu bari ni ma in ji magana da su ina zuwa kawai sai nemo waje a dama da sa in yi zamana su naɗa wani ni na iso a kan mi me nike nema duk allah ya rufa maka asiri daga haihuwanka zuwa yau ka kuma ka lalata addininka saboda da rahima ma'adudat kan mi kai allah shi qalu suka ce summa ba'asa ilaihi sa'ad rasulan akhar sa'ad dai bai yi kasa a guyo ba sai ya ƙara aika mai da wani jakada bi talabihi yana neman shi dai musulunta tunda da mugira zai je ga mai yadda suka yayi to ya za a yi wani ya ji wa huwa rubi'i ibn amir aka aika mai rubi'i dan amir fadakhala alaihi wa zayyano majalisa majlisahu bin namarikil mazhaba sun kawata wajen da shimfiɗu da kilisai na zinari wazzarabi alharir da wasu irin labulaye waɗanda suke na alhari ne da tuntaye haka wa azhar yawaqit walla'ali'u athamina an zuba kayayyaki na lu'ulu'u da yakutu da zabar jadi masu ban sha'awa da ƙayi wa zinatun azima da wani irin kwalliya mai girman gaske wa alaihi taju rustum ya kafa kulan sarautar shi na yaki wa gairar zalika min al'amti a tattamina kayi da kayayyaki masu tsada yaki ba ka ce amma da mulkin suke tafi wa kada jalasa ala saririn min zahab rustum na zaune akan kujera ko karaga ko gadon zinari wadda kalar rubi'i bi siyabun safiqa hakan rubi'i ya shiga da yan rigan shi sunan rigan da mai kakken hannu ya sharan shi kawai wa saifun da takobin shi wa tursun da garkuwan shi wa farasun yana haye da dokin shi kasira dan guntun doki haka walam yazar rakibuha hatta dasa biha ala tarafil bisat bai gushe ba yana tafi akan dokin shi har sai da ya isa gefen shimfiɗan rustun sun manazala wara bataha bi ba'adi tilkal wasa'id ya ɗaura dokin a jikin ɗaya daga cikin ginshikin da ke rike da rumfan wa aka bala wa alaihi silahu ya tunkar rustun da takobin shi tsirara wa uhu da silken shi wa baydatun ala ra'asi da hulan kwano na yaki fa qarulo suka ce da salahuk kai a jama kamunka fa qala sai ce inni lam atikum ba ni na kawo kaina ba innama ji'itukum hina da autumuni na zo ne sanda kuka aiko man da goron gayya yanzu in kun ce in koma in koma cin daban da get pass sai in koma mun gano wannan da kyau ko fa in ne hakaza in kun banni yanda niki to in shiga wa illa raja'atu wallahi sun koma na fa qala rustum daga can rustum ya hango ana ci ba dadi sai ce e, idzanu lahu ku bashi dama yazo fa aqbala yatawakkau ala rumhihi fawqan namariq yazo ne din yazo sai taka mashin shi sai jingina kai sai ya huda wannan shimfiɗin sai ya zari faharraka amatuwa mafi yawancin waɗannan tuntaye da kilisan da sai da ya fasa su faƙaru lau suka ce ma ja abikun ku ko wannan mutane mai kawo ku faƙalin sai ce allahun asana, allah ne ya aiko mu yunakhruja man sha'a min ibadatil ibadi ila ibadatillah dan mu fidda wanda ya so daga cikin ku daga botan mutane zuwa ga botan Allah wa min dhiqid ila si'atiha daga kuncin duniya zuwa ga yalwanta wa min jawril ila adl islam daga zaluncin addini zuwa ga adalcin musulunci fa na bidinihi ila khalqihi linad'uhum ilaihi. ya aiko mu da addinin shi ne don mu kira mutane zuwa gare shi kamar kabila zalika qabilna minhu wa raja'ana an duk wanda ya karba addinin za mu koma mu bashi waje wa man aba wanda ya taurin kai kuwa qatalnahu abadan za mu ta fada da shi hatta naqdi ila mau'udillah har sai hatta nafdi ila mau'udillah hasi mun kai zuwa ga alkawarin da Allah ya yi mana sun tambaya suka ce me allah kai mu karatu na gaba za mu zo za mu dasa za mu ji bayan wannan ma akwai wata shi yasa in za ka zo ka zo da shirinka subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum